kun barka da warhaka barka da wannan lokaci suna na Fuadu Umar kuna sauraron mu on Cable FM alhamdulillah za mu zo mu have a very engaging discussion fact check on Cable FM gabanin mu ci gaba kuma website na Cable FM shine www www.kablafm.com ku logon ka wannan site akwai shirye-shirye mu kala-kala akwai kuma nambobi mu da ake dauka a kiran mu duk lokacin da muke shiri in mutum kana da wani contribution za ka kira ka fada maganar nan a yi shi na peaceful manner wato in kana da wani abin da yake za ka fadi kenan da yake ya gano tafikin nan amma ku tuna kebla fm ba a kira gaya kebla fm ba a zuwa gaya kebla fm ba shigowa gaya duk wanda kake sauraro kuma ka kira yan wayen ka ka share wannan shiri ka danna like ka subscribe ka follow ya so mu ci gaba yanzu nan a doki minti da yayi wannan gear up right now let's go on cable fm awesome barka da warhaka again kamar da na fada suna na da umar a website mu shine cablefm.com za mu yi abin da yake mun saba yi wasu kuna saurara kan radio equipment ku kan whatsapp uh, wato uh, website na cable fm kan social media platforms uh, kan apps ku koyina da kake saurara da kuma koyina kowane kasa kake muna gaida kai muna gaida ke muna muku uh, fatan alhairi cable fm muna farin gaskiya ne tun lokacin da za mu yi magana ana ajiye maganan nan yanda ya kamata aji magana a faffasa maganan nan sannan kai kuma mai sauraro kuma a baka dama ka samu naka fahimta in kana da naka fahimta kuma ka explain ka faɗi wani abu da ya biyu amma ba dole ba ne she fahimtan ka zama irin na kowa an sha bamban fahimta every now and then kamar da kuka sani ina ce kwana biyu ke ga da ya wuce ko mu ce da uh, three days ago an tafi court sheikh dr abdul jabbar wannan bawan allah da aka accusing shi da wasu abubuwa wasu suka shirya mishi wasu accusation aka tafi da shi a uh, court kuma aka kai shi kurkuku yana na kulle to an je daga wannan court an yi zaman uh, abin da ya faru wannan ranar nan gaskiya ya yi very revealing very revealing kuma two days ago mun samu lead lawyer na shi wato Malam Abdul-Jabbar shi babban lauyan shi mai suna Barrister Bakaro ya zo on Kibla FM mu have a discussion. Da muka yi tattaunawa da shi mu mishi wasu tambayoyi kuma. Tambayoyi game da abin da yake ya faru daga court ya yi bayani da dama. Ya nuna cewa akwai wasu objections abubuwan da yake kusan uku da suka bukace kotu ta yi musu domin a ya na an yi musu adalci amma wai wannan abubuwan nan duka ba yi musu yadda suke fata da an yi musu ba wai ba su ji daɗi ba sa'an nan kuma akwai wasu sakiyan da aka yi cikin kesin lauyoyi na wato state sun zo da wasu sun sake charges nan zargin sun sassake wasu abubuwan da kuma lauyoyin Sheikh Abdul Jabbar suka gama court kaman ba fair ba ne bai dace ba wai ya kamata abin da aka zo da shi tun farko karan da aka kama kotun a saya kan wannan karan nan amma wai gashi nan an zo an sassake wasu abubuwa ana so aka kare wasu abubuwa a lankwasa kuma wasu suka ce wai ba adalci ban bai kamata ba to shi alkalin shi kuma ya ce wai yana da dama wai dokan da yake aiki da shi ya ba da dama a yi wannan sakiyan nan su kuma suka ce ba gaskiya ba ne suka kawo dalilai dokokin da ke hanawa a yi wannan abin to wannan back and forth sai kawo wani ya bari kotun ya yi zafi ya yi zafi lauyoyin shek jaba suka nuna cewa kamar sun je su appeal wannan decision nan sun kai maganan nan wani wato appeal court wanda yake yana gaban shi wannan kotun ga sun kai maganan na wurin to shi alkalin nan shi alkalin da ke zaune kan kesin ya ce wai ko sun je da appeal ko ba su je da appeal ba shi zai ci gaba ya yi abin da yake so ya yi ta nan me yake so ya yi me yake nunawa da ya ce wai a ci gaba ya yi abin da yake so ya yi alkalin nan mai suna sarki yola waya ci gaba ya yi abin da yake so yi ina ce sunan shi kenan also uh, not uh, in ba shi ba ne mun samu correction da shi wannan alkalin nan shi wannan alkalin ya ce wai ko sun yi hushi sun je su appeal or not shi ya proceed da wannan kesin wannan gaskiya beji ji ba su ji daɗi ba lauyoyi na Sheikh Dr. Abdul Jabbar suka ce wai ya kamata tun da ya san law ya san haka appeal abu ana indecision ya fito yakan hana alkalin yi wasu abubuwan amma ga alkalin na ce musu ko sun tafi sun je su yi wannan appeal shi ya yi abin da yake so ya yi mindset shi bai wa nan kuma suka ce wai sun gan alama rashin adalci na cikin shanin to rashin adalci rashin adalcin da ake faɗiwa game da wannan alkalin ga abin gaskiya yana da asali domin tun farko kafin a zo kotun a soma wannan magana akwai wasu abubuwan da yake an gani game da shi wannan alkalin wanda mutane suna shakka suna shakka cewa ya yi adalci ko bai yi adalci suka ce wai ya nuna ma kaman gaskiya bai yi adalci cikin wannan mutanen ina ce ni ma na ba da rayina da na ga wani abubuwan she ni yi shakka shin ya yi adalci ko ya yi adalci na yi wannan tambaya domin muka tuna akwai waɗanda suka zo da wannan karan suke fada da shi wato Sheikh Abdul Jabbar. Cikin wa'annan mutanen nan akwai yayan shi na jini, shi Sheikh Abdul Jabbar, yayan shi na jini mai suna Sheikh Karibullah. Yayan shi ne, half brother shi ne, yayan shi ne na jini. Amma she ya zamana suna da wato ba su ci. su na da zafi kwarai-kwarai ba su ci akwai magaganu da daman da yake za ka ji cikin wato abin da ya sa ba su ci da junansu za ka ji magaganu da dama magana yana da sawo asalin maganan ni da ba sani ba amma wasu in ka ji wasu maganan to ka fahimci wasu abubuwa to shi karibullah da Sheikh Abdul Jabbar ba su ci yana cikin waɗanda suke suke push a tafi da Sheikh Abdul Jabbar a yi mishi wurin shani menene suka yadda kamar yayi abin da suke ce yayin nan wannan zarge yana cikin su yana cikin wannan akwai kuma wani yayan shi kuma shi kuma half brother shi ne ana kan shi uh, lakani suka ba shi wai alkalin kauye ni da sunan da ban san sunan shi cikakken sunan shi ba kuma wa'anda yake sun san sunan shi da kanshi uh, dan su su consider wannan kamar mu ba mu sani ba abinda muka ga ana kan shi kenan wai ya taba alkalanci wani kauye wani wuri to gudun know the truth of that wannan maganar nan shi kuma half brother ne na Sheikh Abdul Jabbar bai son batun Sheikh Abdul Jabbar kamar yadda Karibullah shi kuma bai son batun Sheikh Abdul Jabbar ba su ci ba su ci ko ko wasu kuma sun ce wai ba su son batun junansu wasu kuma son su putin shi that way either way you know based on yadda ka fahimci abin nan wannan is debatable amma ba su ci to shi karibullahi nan yayan Sheikh Abdul wanda yake duk duniya an san bai son batun kanin shi yana cikin waɗanda ke suna against suna against kanin shi nan uh, wato kuma suka yadda da cewa ya yi batanci cikin karatutukan shi me yasa nake fada sunan karibullahi shi karibullan nan da wannan alkalin wanda ke preside over kesin da ke uh, wato ke annushi da sheikh abdul jabbar shine wannan mutum da yake an accusing shi wannan alkalin nan wannan alkalin nan tsakanin shi da karibullah wai tight friends ne abokanai ne suna da very close kuna sauraron kebla fm suna na fuad umar tsakanin shi da karibullah wai abokanai ne suna da very close tight suna ziyarar juna ko ce akwai uh, wato hujjoji da shi gwada kaman sukan zaunawa su yi tattaunawa su sha shayi tare abokannin juna ne to farko da muka ji wannan magana gaskiya ya yi very sketchy amma muna nan shaka turo muna wani hoto wanda hoton ana nuna cewa kamar ga alkalin nan waɗanda kuke kallo kan ku za ku gan ga wato wani hoto wannan hoton da kuke kallo nan mutane biyu za ku gan kan wannan hoton waɗanda kuke salara kan radio equipment ku za ku ta ji mu ne amma ba ku gan screening nan ta agu bezon ni inda nike zama ko inda nike zaune yanzu nan ta agu za ku gan karibullah gashi nan yana zaune ta dama ga wannan mutumin nan wanda waɗanda suka examine fuskan shi suka duba fuskan da komi suka ce shi ne alkalin da ke zaune kan wannan kesin shi aka sa maganan annun shi wani alkalin nan to mutanen da suka san abin da ke tsakanin shi da karibullah suka ce wai bai dace ba wai bai dace ba da a bashi wannan abin wannan kesin wai bai kamata a ba alkalin na wannan kesi ba domin abin da ake gan cikin wannan hoto yana gwada kama akwai abota tsakanin shi da karibullah wanda kuma ya bari kowa san clear position shi tsakanin shi da sheikh abdul jabbar to ana yanzu mutane na tambaya ta kaka za a doki wannan aboki na karibullah a je aje shi a doki kesin da yake ya gano sheikh abdul jabbar a ba shi alkalin a ce wai shi ya ci wannan maganan nan nan al'umma suka ce wai tun farko sun ga alama bai yiwa a yi adalci bai yiwa a yi adalci to ni gaskiya da na fahimce maganan mun zo mu yi batun batun tabin kwakwalwa da aka ce wai alkalin ga gudagudan ya ce wai a je a yi ma shek abdul wato bincike ko yana da ciwon tabin kwakwalwa da sauransu mun zo mu kai wuri kuna sauraron mu cable fm suna na fawad umar website na cable fm shine www.cablefm.com ku logon ka wannan site akwai shirye-shirye mu kala-kala akwai kuma nambobi mu da ake dauka aiki da mu shi wannan alkalin abin da na fahimce tun farko da na gairin wanga hototi nan da yake ana nunawa gashi nan yana zaune da karibullah su ci su sha yana zaune da karibula su ci su sha ga alama akwai abota tsakaninsu da aka ce shi alkalin na ce na ce no alkalin ga da wannan lokacin ya kamata ya rescue kanshi ya wanke shi ya sake maganan as a professional abin da ya kamata yi kenan ya nuna tunda akwai wani abota tsakanin shi da karibullah ba zai yi adalci ba to at least kin kasar mu united states haka ake yi haka ake yi kuma da kasashen da yake an waye duk lokacin da aka sa annu magana annu wani lawyer eh wani uh, judge wani alkali wani alkalin in ya duba su ke cikin maganan da ya an gan alama akwai abokin shi cikin either party to wannan lokaci na alkalin aka ga alama akwai abokin shi cikin shani alkalin yana fidda annu shi cikin a ɗauki kesin a ba wani daban nan cin kasar mu united states ba she ka je ka wani kara kara ma sannan alkalin zai yi wannan ba shi da kanshi zai yi wannan amma lokacin da alkalin in ya masa in ya zauna kan maganan nan to wa'anda za su zo su defend clientinsu nan suna da dama su kuma su je court su je su kawo kara kamar wannan alkalin ga ga abin da ke su ga abokin shi yana cikin fadisin nan bai yin adalci ta wannan kuma ground ne da yake an ya use a pressure ya so me a cire kesin annu wannan alkalin ga a doki ba wani alkalin da yake bai da wani alaka da wani bangare sam ta lokacin nan an samu adalci haka ake yi amma in mutum ka lura ranar da aka je court na hudu shakaran jiyanga akwai wani guntun videos da yake sun fito wa'annan guntayen videos za ka ji wani lokaci da alkalin ga yake daga muryan shi yana kara zuwa ga lauyoyin sheikh abdul-jabbar lokacin da alkali ya yi wasu abubuwa wannan abubuwan da ya yi lauyoyin shak da jabar suka gan karara wato alkali yana kaucewa ga doka nan alkali na bin wani wuri yana nuna musu karara kaman ba zai musu adalci ba sai alkalin ya bukace sheikh abdul ya amsa mishi wasu magaganu tambayoyin da zai yi masa da alkanin ya bukace wannan sai lauyoyin sheikh abdul-jabbar suka ga wani alama kamar tarko ne ake so a yi ma sheikh abdul-jabbar she suka umurce shi lauyoyin sheikh abdul-jabbar suka ga mishi kar ka amsa tambayoyin shi ka yi shuru da bakinka domin lauyoyin sun nuna kamar ba su yi ra'ayi da wasu abubuwan da shi alkalin ya yi ba shi yasa nan alkalin ya fahimce abin da ya sa suka ce ma sheik abdul kar karye tanka ya yi shuru karye amsa tambayoyin alkalin to alkalin she me ya yi ya sani ya san abin da ya sa suka domin kuka gan cikin video nan za ku ga yana musu sawa yana kara wato kaman yana fada da wannan mangare nan ne da yawan mutanen da suka ga wannan abin suka ce bai kamata alkali kana yin wannan ba ya kamata ka yi neutral kaka nuna bangare domin kai ke zaune kan maganan nan duk da cewa gashi hototu na ya fito wasu sun ce wa abokin karibun layi ne wanda yake shi da shak abdul kuma ba su ci amma the fact of the matter shi ne da aka soma wannan kesin jama'a duniya ana duba an yi adalci ya bin zai kasance to lokacin da wa'annan lauyoyi na sheikh abdul jabbar su attorney bakaro suka ce mishi kar ya amsa tambayoyin da alkalin ke mishi to in ka kan lauyoyinka kuma sun ce maka kar ka amsa tambayoyin alkali duk lokacin da ka gan sun yi maka wannan umarni to lauyoyinka sun gan tarko da ake so a yi maka sun fahimce wani tarko ne da in ba ka bi umarninsu ba she ka je ka yi magana to an lauye ka da maganan kai da kanka da ka yin nan yanda shanin kotu yake kenan she akwai lokacin da lauyoyinka za ka amsa wani magana sai su ce maka la yi shuru ka fada wani abu su aikinsu ne sun sani in ka je ka fada wannan abin to da shi wannan abin za a lauye ka da magana da zo a ce ka amince da wani abin da yake an yi ce zama maka wani babban matsala amma in ka ki amsawa to ka gani ba shi cikin rekodin kamar ka amsa ko ko ka amince ko ka yarda to nan yana ba wannan lauyoyin kuma dama su yi wasu abu aiki aiki cikin legal field su inda za su samu maka adalci su bi da cases na wurare daban-daban cikin court systems nan different court har lokacin da za su samu maka gaskiya to shi shak abdul-jabbar da lauyoyin suka bashi wannan guideline suka ce karka amsa tambayan ga shi wannan alkalin ya san abin da ya sa ka ce kare amsa she sheik abdul kuma yana girmama lauyoyin shi shi yasa she kama baki ya yi shuru da ya kama baki ya yi shuru me faru sai alkalin ya ci gaba da ya ci gaba da abin da zai yi bai kula da wannan abubuwan da lauyoyin Sheikh Abdul Jabbar suka fada na cewa ba yi musu adalci ba kuma ana yin suka ce wai mai abinda suka fadi nan wai sun gan wasu abubuwan da ya kamata da ya yi a bisa kan doka ya kamata ya yi amma bai yi ba suka fadi to shi kuma shi hushi hushi sosai kotun ya yi zafi ar daga baya da abin ya sarau shi alkalin ya rubuta umarni ya ce wai a tafi da sheikh abdul jabbar wato a hospital a je a yi binciken kwakwalwan shi a duba shin yana da tabin kwakwalwa ciwo na tabin kwakwalwa akwai shi tare da shi to nan me yasa alkali ne wannan <laughs> wannan magana lauyoyi na sheikh abdul jabbar gaskiya su yi mamaki abin da yasa suka yi mamaki sun zo court na farko na biyu na uku in za a kidaya ma da ran da aka kama shi kuma to wanga lokacin da aka zo da shi duka alkalin ba ka yi zancen tabin kwakwalwan shi ba fau bai yi wannan tambaya ba bai kawo wannan magana ba amma zaman shakarin jiyan ga she kirkiro wannan magana ya ce wai a je a yi bincike shin shi malamin malam yana da tabin kwakwalwa ko bai da shi lauyin kuma suka ce wai a ganin su in ji attorney bakaro wai kaskaci ne bai kamata da wannan uh, shi alkalin ya yi wannan tunani ba amma shi uh, attorney bakaro ya nuna kuma cewa kaman legally ana ya a yi wani abu haka nan legally yes akwai wannan options amma anyan da shi wannan alkalin ya fito da wannan magana she ba shi wannan impression suka fi kaman yana so ya kaskatar da shi ne ya shemun shi she sa yake yi wannan abin nan kuma maganan attorney bakero yana da nauyi akwai muhimmanci kwarai domin muka duba wannan shanin cewa ja duba yana da tabin kwakwalwa ko bai da tabin kwakwalwa kafin a taye court a ji a ci wannan kesi akwai da yake opponentin shi ne yana cikin zagin da suke mishi yana cikin wannan zagin da suke mishi suke yi ma shak abdul jabbar wanda yake ba su tare da shirin fahimta to shaka ba ya gari kuma ga shi alkalin kai kuma ka doki wannan maganan da wa'anda suke fada da shin suke mishin kai kuma ka doki ka saka cikin wato aikinka kai kuma ka doki wannan abin ka saka ciki kuma ka san kaman su ke mishi irin wannan magaganu amma sai ka doko don impression da yake ba mutane kenan sai ka doko wannan abin ka kuma cikin hushinka sai ka ce a duba shi yana da tabin kwakwalwa to wanga kuma she ba mutane kuma impression kaman wannan tuka yana nuna cewa kaman alkalin nan ba adalci ne zai ma Sheikh Abdul jabar ba wai ba adalci ba ne inda adalci ne kuma waɗanda suka ce wai ba su gan alama ya mishi adalci ba wannan ba shakka duk wanda yake kana da independent ankalinka yana da clear ka sani tun farko da aka ce maka kamar wannan alkalin aminin wato yayan Sheikh Abdul Jabbar Karibullah wanda ba su ci amini shi ne da jin wannan nan ya kamata lokacin nan da aka san kama aminin wato karibullah shi ne alkalin ya kamata da fi da alkalin cikin maganan nan a doki kesin a ba wani neutral person amma shaka ci gaba da maganan nan shesa wannan situation ne da yake tun farko a ko alama ba yin adalci amma mutane suna fata a yi ko da yake ni kuma duk da cewa na shakkan wannan abin cewa inda yau inda gaskiya ne akwai wannan abuta su don ya kamata fi da shi cikin kesa a ba wani daban amma tun da wannan inda kuma ya yayi adalci domin wasu lokaci na nan kasa mana alkali bai yin adalci amma she baka mamaki inda kake samani zai bi da maganan ba wani da zai bi da shi ba wani lokaci ma za ka gan sun nuna sun hushi da wani abu ba shi ke nuna cewa kaman a karshe zai yi rashin adalci ba shi yasa nan kuma ya kamata mutane su ba alkalin nan da benefit of the doubt amma shi kuma alkalin ya san kamar wanga abubuwan ga duka mutane suna kallo suna lissafin abin suna kallo suna lissafi shi yasa yana yin irin wanga abubuwan yana kara ba wannan wato zargen mutanen nan karfi cewa kamar alakan da ke tsakanin shi da karibullah bai cancance ya zama alkali cikin wannan kesin gaba yanzu ka ce a je a duba kwakwalwar sheikh abdul a duba shin yana da tabin kwakwalwa tambayan da za yi ma alkali nan alkali menene ka gan wannan ranan nan game da Sheikh Abdul Jabbar ya sa kai wannan tunane kaman kila yana da tabin kwakwalwa me ka gani ya kamata alkali ya fadi me ka gani shin Sheikh Abdul Jabbar ya zo wannan wurin nan silara ne bai sa riga ba ko bai sa wando ba domin definitely in ka ga mutum ya zo wani wuri you know, ya kamata ya wani shiri shi zo silara ka yi wannan zarge cewa kamun kila yana da tabin kwakwalwa shin da wannan da wannan shiri ya zo kotun wannan tambaya ne da ya kamata ya alkali na farko kenan na biyu alkali da kace a a duba shin yana da tabin kwakwalwa da shek abdul ya zo kotun ya zo zauna ya zo ya yi wani rigima wurin nan ne rigimu ya tada wani ya yi wani behavior ne ko wasu kalamai da yake kai kana jin shi maka yi ka jiri wannan magana bakinsa sai ka ga muna ko e ko a'a e ko a'a ko a'a da ya zo zauna wurin da aka ke wato aikinka ya maka wansu behavior da na makatai ne su suke yi da duk waɗanda suka je kotun wannan ranar sun tabbatar cewa sheikh abdul-jabbar ya yi shiri yanda mai hankali ke shiri nice and neat da ka gan shi ka san wanga responsible ne ya shiri nice and neat ya zo wurin nan ya sa wando ya sa riga ya sa wato hula ya kuma zo duk wanda ya mishi sallama yana amsa sallama bai zage wani ba bai cin mutuncin wurin kotun ba bai yi wani abun da yake ya taka dokan zaman kotun ba ta wannan abubuwa duka inda mahaukaci ne ko na da tabin kwakwalwa da wurin na ya kamata ya yi gani amma duka bai yi ba fo jama'a duka bai yi ba bai yi wani abu daya da wannan alkalin ya nuna ya ce ga abin da ka yi shi yasa ce a ji a duba ko kana da tabin kwakwalwa ba amma duk da cewa Sheikh Abdul Jabbar bai yi wani abin da yake ya ba da dama wannan alkali ya mishi wangan mummunan zarge ba ko tunani ba alkali ya umurci wa ta da shi wato wurin duba lafiya shi na da tabin kwakwalwa alhalin kuma alkalin kana zaune kana kallo kana ji lauyoyi shi suka ce a'a wanga tambayoyin kaka amsa kuma wannan alkalin kai kuma kafin ka zama alkalin lawyer ne aikinka ne ka sani tsarai cewa ka yana ya gaya maka magana kuma ka ji ka yaki da shi ya hana ka amsa tambayoyi lokacin da aka yi maka tambaya ka san lawyer na da wannan iko ya yi ka sani tsarai to wannan lauyoyin su suka ana shi ya yi maganan sai shi kuma ya ji maganan lauyoyin shi domin ka tuna nan lauyoyin shi su suke wurin nan su kare shi su defendin shi yasa in bai ji maganan su ba ya bar aikin su ya wuya shi kuma ya sani yasa sai ya ji maganan su amma an kare yanzu sai kai kai fushi da shi Sheikh Abdul Jabbar da kai fushi sai ka ci a duba yana da tabin kwakwalwa wannan kaga wanda suka zarge kaman kana son ka kaskatar da shi ka kunyatar da shi shi yasa kai wannan magana suna da gaskiya domin baka da wani hujja daya dalili wanda ya nuna cewa kaman wannan uh, referral da ka bayar a ji a duba tabin kwakwalwan yana make sense bai make sense an kali bai doka an kali bai doka ta wa'anda suka ce wai kai baka yin neutral wurin nan hakan suna samun good reasons suna samun good reasons suna samun good reasons da wanga abubuwan ga duka question marks ne all over shesa wato ni a gani na the best thing wannan alkalin ya compromise kanshi ya compromise kanshi ya kamata doki kesin na a sa wani neutral person alkalin da yake kai ba a ka wani hotonka da wani bidiyonka wai kada wani cikin ah, wanda suke kokowa da wani kuna shan shayi kuna fira kuna kaza ba samun ka da wannan abin da an same ka da wannan abin ground ne a raise wannan magana cewa kaman baka yin adalci kuma alkalin ya sani sarai ce dai karya ta ce kaman shi da karibu la ba san juna ba ba su taba gamuwa ba amma in dai sun taba gamuwa sun san juna to wannan ya bada ground a yi wannan tunani bai kamata ce abokin karibun layi yana zaune kan kesin gaba bai dace ba ba daidai ba ba kan da za yi adalcin a yi yasa wannan magana cewa a je a yi binciken kwakwalwan sheikh uh, abdul jabbar wani attempt ne da duk wanda kuke saurara cable fm na faɗi wannan magana tun farkon da aka zo aka tai da shi wato sarka na ce daga baya an zo a ce kaman ya tabu kwakwalon shi bai aiki gashi nan kuma alkali kai ka zo ka soma wannan abin ka ba da wannan impression don ka ce a duba kwakwalon shi yana da ciwon tabin kwakwalwa tabin kwakwalwa ko ko a'a me yasa akwai yanda abin zai play out ina son ku bude kunnuwanku da kyau on cable fm suna na Fuad Umar. Website na Kibla FM shine www.kiblafm.com. Ku logon ka wannan site, akwai shirye-shirye mu kala-kala, akwai kuma nambobi mu da ake daukawa, ai kira. In ka yi rayi ka yi kira, in ba ka yi rayi ba, ka yi kira ka nuna dalilin abin da ya sa ba ka yi rayi ba, shi kenan ba wani gadama ba wani fada a'a ba, rayi daban-daban ne. Dan ba ka yi rayi ba, me yasa in ka rayu kuma me yasa simple as that very nice kind fair and peaceful dialogue shine abin shine abin kawai shi wannan batu a ja duba yana da ciwon tabin kwakwalwa ko ba shi nan abin da na fahimce ne keshin ga da ake cikin ya take wani direction wannan direction nan kuma ana shiri ne in ba a same shi yadda ake so ba a kuma tura wasu shakku cikin an kulle mutane wannan kuke solar mon kibla fm suna na fuad umar wannan maganan da ake aka kirkiro ga na shin a ja duba Sheikh Abdul Jabbar yana da ciwon tabin kwakwalwa ana shiri ne domin in ba a samu wannan abin da ake so a samu cikin wannan kesin ba sai a samu wancan bi ma'ana in ya kasance an wanke shi da wannan kage da shari da kasafin da aka mishi to she a ba mutane wani tunane daban cewa kaman yana da ciwon tabin kwakwalwa domin me wasu su guje shi wasu kuma maganan da ya fada jiya na karatu su duba maganan cewa ka mahaukaci ya yi su yi wuligi da shi ta wannan ba adalci ba ne ba adalci ba fairway ba ne ni abin da na fahimce kenan an shuka wannan abin nan ne domin in ba samu abin da ake bukata cikin kesin ba sai a sayar da mutane da wancan maganan nan na cewa ko ciwon tabin kwakwalwan nan sai abin ya spread in ya shiga kulla mutane sai wasu su ce kamar a inda haka na maganan da ya yi a bayanin da ya yi nan a ma ka ya yi maganan nan a fara wannan impression kuma dole an samu waɗanda yake in ba su da su bai da karfi sun sai sun yarda da iri wannan wanga games ga sun yarda sun yarda sun su ce kama ah nan ganga ah bi an ce ya ce kaza ashe kullun ga ashe bai ina da tabin kwakwalwa ashe ma ne a ah, ni ban sani ba la to Allah ba shi la kagan ko an change narrative nan kenan an change an saka abin nau to wannan abin ya saura da mai shi kenan duk lokacin da yake wani abu duka sai wasu kallon hankalinsu suna duban kamar mahaukaci ne domin gashi da ya je ma aka ja kulle sarka an ce ya tabu kwakwalon ya haukace wannan abin shi ake build wannan shi ake domin based on uh, wato evidences da fact check ka sani karara kaman ba enough evidence evidence ba enough evidence a je a ce ya yi abin da ake zarge shi da babu babu shi yasa wani plan b ne ake shukawa in ba haka ba ka tuba yanda abin ke tafiya duka ka san karara kaman babu alaman adalci babu alaman adalci shi ne gaske maganan nan kuma kirla fm muna faɗi magana yanda yake black and white mu keep it 110% fact kai ka either uh, mu agree to disagree agree to disagree mun bude phone line mu wanda kake da wani magana daya biyu mun baka wani minti daya biyu ka yi magana isa duk wanda kake sauraron yanzu nan in kana da wani contribution ka yi kira yanzu nan cable fm ka zo ka fadi magananka amma ka tuna ba a kira gaya kebla fm ba a zuwa gaya ba a shigowa gaya za mu je to the phone line mu doko wani first call salam ya suna daga na ke kira assalamu alaikum na'am mustapha kana lafiya lafiya kalau ya sunanka suna na rabiu abdulkarim daga nan nijar to malam rabiu duniya na sauraron ka kai tsaye yi magana minti daya mustapha ina maka fatan alkhairi na godiya wato Mustapha da ba abin da zamu ce da kai sai dai mu ce Allah ya saka maka da alkhairi akan wannan kokari da kake yi amin amin muna taimaka addu'a Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya saka maka da alkhairi thank you so much Allah kuma ya kare ka daga daga sharrin mukiya amin amin appreciate it mun gode mun gode mun gode thank you dan uwa daga Niger ya kira fatan alkhairi ya zo yayi za mu dauko wani kira kuma right away mu ji bakin mai kiran salam ya suna daga na ke kira salam alaikum salam suna na yusuf suna na yusuf ibrahim saje daga ina daga nan maradi jamhuriyar niger daga maradi jamhuriyar niger ta dan wa duniya na salaran kan Kebla fm Mi za ka gaya muna to mustapha to mustapha ina ma fatan alkhairi da fatan dukkanin jama'a wanda suke sauraron mu a wannan lokacin Allah Ubangiji ya sa albarka a cikin al'amura. Amin. Kuma ina ƙara jinjina maka kuma muna ƙara muku addu'a da kai da malam. Muna kuma fatan Allah ta baraka wata ala sa tashi lafiya. Thank you. Lalle wannan shiri gaskiya muna bibiyar shi kuma musamman munan maraɗi jamhuriyar Nijar gaskiya muna jin daɗi sosai. Thank you. Kuma muna ƙara fahimta gaskiya sosai kuma na bugo ne dama don in muku addu'a. Mun gode. muku fatan alkhairi kuma in ce a ci gaba da nanatawa. Masha Allah dan wa. Eh, ci gaba da nana. <laughs> Za mu ci gaba. <laughs> Awesome, mun gode Allah ya saka da alkhairi. Dan wa kuma kira a beautiful contribution. Ga wani kira kuma right away on the phone line. Salam ya suna daga nake kira. Na'am. Na'am, salamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. Sunana Bangis Iladan. Daga ina? Moda, Zamfara State. Zamfara State. Saura na mu da Zamfara State. Tai, dan wa daga Zamfara wai an kashe networking ku a tun jiya, an kunna ko? Eh, a ba kunna ba yanzu. ka Kana da ban mamaki kenan, ka shi dabara ka kira Kibla FM. <laughs> Masha Allah. Eh, da dabara na kira Kibla FM. To shi kenan muna jin ka yi magana dan wa. Ina wa Mustapha Ad barka da war haka barka kuma da dawowa. Mun gode. Bakin aiki, duk da yake mun haɗu da magauta sun yi banin na ƙibla FM a Najeriya amma dai alhamdulillah. Muna jinka. Sannan eh sannan kuma abu na biyu a kan lamarin malam da ake magana mental so so so wannan ma ba zan ce ko shiru ma magana ce. Hmm. Eh shiru ma magana ce ai a maganar wani a duba ƙwaƙwalwansa ko me ai duk ta taso ba kawai shiru ma magana ce zan ce. Na'am. abu ne wanda aka yi turka-turka babu abin da za a iya yi sai aka fiyo ta wannan hanya. Eh amma dai Allah na nan ko mene ne insha Allah za su yi kunya insha Allah. Mun gode maka, thank you. Eh, eh, eh, mun gode sosai, yayi kyau. Thank you. Kuna sauraron mun Kebla FM suna na Fuad Umar. Za mu doko next caller right away. Salamu alaikum, ya suna daga nake kira. Wa alaikum salam wa rahmatullah. ta magana da Muhammad Kabir daga Bauchin Najeriya. To Malam Muhammad Kabir daga Bauchi duniya na sauraron kan Kibla FM. Bismillah. Mr. Fuad barka da kokari ya aiki ya kwana biyu. Alhamdulillah. To Allah ya dafa maka Allah ya dafa mana baki daya. Amin. Amin. Allah Ubangiji kuma ya ƙara tsayar da kafafuwanka kan gaskiya kamar yadda kake tsage ta. Amin. Allah ubangiji ya sa mu kyakkyawan karshe Allah ya sada mu da manzo sallallahu ta'ala ya sallam. amin amin amin amin wato ni dan lokacin da zan yi anan Mr. Fuad uh, shi ne? Mhm. shi wannan alkali a matsayinka na alkali amma kana nuna wa duniya kai ga ɓangaren da kake hmm. Hmm, hmm, kana alkalanci wanda kake yi wa alƙal wanda kake yi wa shari'a har ya fahimci cewar ga inda ka fi kata to ta ya za a yi tsammanin adalci a gurinka hmm. dangane da maganan da yake cewa ya ba da damar a je a duba kwakwalwar malam malam fa tun kafin wannan lokacin duniya ta san shi sama da shekaru ko so ɗaya ba a taɓa zarginsu da maganan hauka ba amma kuma a yanzu ka bijiro da shi ka ce wai kana tunanin aje a duba kwakwalwarsa ina zance ina hankali zai kama Mr. Fuad. Hmm. Ni a nawa tunanin a nan Mr. Fuad a nawa ra'ayin gaskiya ni ban yi tsammanin adalci a gurin wannan alkalin ba gaskiya sai dai lauyoyi su yi iya kokarin su su ɗaukaka mana ƙara mu je mu samu inda za a yi mana adalci gaskiya tsakani da Allah. Hmm, hmm, hmm. Mun eh, gudu kwarai eh, dan wa Malam Muhammad shi kuma ya ba da contribution. Wai gaskiya yana shakka kwarai kwarai bai sabani an yi adalci ba. Bai ga alama ba. Domin wanga abubuwan yana da wato bai raban mamaki mutane su samu wannan fahimta don ka duba abin nan critically ka duba yadda bin ke tafiya ka gan kama akwai wasu abubuwa na nuna bangaranci cikin shanin alkalin wanda kuma bai da kyau kuma na, na wato ma'aikin shi da yake yin bai da kyau tun farko tuna an ka kawo hototi na gashi nan ga karibullah yayan uh, sheik abdul jabbar sheik karibullah da wani alkali ya nuna kama abota ne ta wannan duka ya ba mutane sun sun tunane cewa kamar inda haka nan ne to bai kamata da a ce ma ya za zauna kan kesin ba she wasu kuma suka ba shi benefit of the doubt amma na tafiya she abubuwa daban-daban yana fitowa abubuwa daban-daban yana fitowa kun ganin dole ne mutum ka tambayin shin wanga kesin wasu mace su ce ma duba dun abin da za a yi an tun an shirya ne amma ana dai zaman ne domin a ce an yi zaman in ba haka ba ana ba jin bai kamata ana ana gan iri wanga abubuwan ba bai kamata ba amma ga shi na yanda abin yake ga wani kira kuma mun doki kira guda biyu sannan mu kulle phone lines din nan ah, salam ya suna daga nake kira wa wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. sunana Muhammad Bashar Sike daga Lagos, Nigeria. Ta ɗanwa Malam Muhammad, duniya na sauraron kan Kibla FM. Na Mr. Fuad da farko dai ina maka godiya kuma ina maka fatan alkhairi da wannan kokari da kake yi. Thank you, appreciate it. Um, bisa ga duka alamu abin da ke faruwa akan wannan shari'a da ake kai na Sheikh Dr. Abdul Jabbar Hafizahullah son zuciya ya shiga ciki sosai. Hmm. Yanzu shi alkali da yake maganan aje a yi wa Sheikh Abdul Jabbar gwajin kwakwalwa. A kalli ko a hoto a kalle shi a kalle hoton Sheikh Abdul Jabbar a ga wake bukatar a masa gwajin kwakwalwa. Hmm. Mutum ne kuka masa tuhuma Kuka masa kasafi da cewar ya zagi manzon Allah aka kawo korafi a gabanka to abin mamaki kuma sai aka zo aka ce ana za a canza ko an canza tuhumar da ake masa ina ake wannan abin ina adalci a nan ba adalci a nan duniya kowa ya gani karara ba maganan adalci ake akan wannan shari'an ba kowa ya ga cewar siyasa ce a cikin wannan shari'an kuma su sani ina musu baƙin albishir ko su sake shi yanzu ko kar su sake shi yanzu shi zai yi nasara a kansu hmm. wannan su san da wannan mu addu'a muke yi ni in particular ina addu'a akan wannan kuma in Allah yadda Allah sai ya tabbatar da hmm. Oh, network. Babu wani zancen ragawa. Bila FM na kirawo, na fito ne in bayyana abin da ke raina. Hmm. Wannan zalunci suke yi kuma Allah ya isa. maganar gaskiya ke wannan zalunci ne ya za a yi kuka akwai malamai da yawa da aka same su da irin waɗannan fatan ciki suna cewa manzan Allah iyayensa yan wuta ne akwai wani zagi da za ka yi wa mutum ka ce ka yi kwandamin iyayensa amma suna working freely ba a taɓa tuhumansa a ce sun zagi annabi ba sai wanda ke kare manzan Allah yake kare mutuncin manzan Allah ku zo ku mai kasafi ku kama shi ku ɗaure shi ku raba shi da iyalansa da masoyansa da almajiransa ku hana shi karatu sannan ku kai shi kotu kun mai kasafin cewar ya zagi annabi yanzu kun dawo kuma kun canza wannan kasafin kun ce wai ba shi da cikakken lafiya to da shak abdul jabbar da alkalin ko a hoto ka kalle su waye bai da lafiya a cikinsu. Hmm. mun gode maka hmm. mun gode a ah, malam muhammad wannan na fito da cikin cikin bacin rai muke wannan maganan fi sabilillahi hmm. na gode mr fad thank you thank you so much kuna sauraron mun kibla fm suna na fad umar kun ga yanda abin ya ci mishi rai kuna jin cikin maganar shi kuna jin wai gan alama za ya adalci ba ga wani kira kuma salam ya suna daga nake kira salamu alaikum Oh boy, wannan kira mu yi sallama bi magana. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Ya Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikum salam, ya suna daga nake kira. Suna na Ibrahim Mohammed Inuwa, ina kira daga Lagos, Nigeria. Ta wa ina maka fata alhairi. Bismillah, yi magana. Wa, to malam Fuad. Abinda malam Bashir ya fara ina ba shi goyon baya kuma abin da faɗa haka ne gaskiya ne hmm. wannan abu da aka ake yi a ba komai ba ne is what suna delaying justice ne domin sai yi denying ɗansa justice adalci ake dannewa sannan kuma ba a son gaskiya kamar yadda kai magana a baya ko a ɗan kwanakin bayan nan hmm. malaman najeriya sun koma nairamai ramai suna da yawa malam man Najeriya ya ko sun koma naira mai. Hmm? Naira, naira, in ba naira ba. Sai sa wannan wani magana. Zan iya tunawa da zan iya tunawa da wani littafi da suka yi a kofar mata. Mm-hmm. Maɗatai ne ya rubuta. Aka zo launching sai ka ji ana cewa ku fito da kuɗi, ku fito da kuɗi, ku fito da kuɗi. Dan Allah, dan annabi, addininmu. mu an gina mana shi akan kuɗi ne ko ko yaya eh ka kan ce sa baya ga haka shari'ar musulunci shari'ar musulunci tsakani da Allah a ce an ɗau bawan Allah an je an aje hmm. ba a tsoron abinda wai haƙƙin iyalin sama ba kwa tsoron abinda Allah zai maku a kansa kuma hmm. wallahi abinda malam bace ya faɗa wannan gaskiya ne kuma hakan sai ya faru ko ku bar shi ko kar ku bar shi Allah sai ya kubutar da shi dan hmm. wa kuma abin da ya dauko na ce wato misa gwada abin da ni. kana ji kwanakin ba ina ji ina ji misa gwada na ce sunan da na ba su na ramai na ramai na sunan yayi ko yayi sosai to don kara musu daya kuma yayi sosai eh na ramai nan ka tuna sunoni su guda su guda gudan nan da kudimayo mai. su kuma ni na ramai da mai. kudimai kudimai eh su ne subhanallah wato ka kara ke da kudimai to in ba haka ba aka ce in ba kira me me shi kawai hmm kawai dan kun ga bawan Allah nan ana turo muku taimako daga United eh, daga ah, ah, Saudi Arabia da sauransu kuna rabawa last year ya yi maulid. oh no ka get bump off the line don wannan ka zake kira ka karkare magananka a kuna sauraron cable fm suna na fuwa umar website na cable fm shine www.cablefm.com eh sunan nan haka ne na ba su wannan suna lakani naira mai haka nan ne za a kaman da su zama malamai sun ma da kansu naira mai naira ne suke tarawa da suna dini ci da dini da yawa ba a sha ni adalci sa ni a yi kudi ne kawai abu bude account ka aka karbi kudi naira mai daban ji dan bawa nan da bar na ji dadi na kara musu na ce wannan naira mai nan su guda gudan ne kuma kudi mai kudi kudi mai mutanen kudi ne business ne ga wani kira bonus call salam ya suna daga nake kira Wa alaikum salam Chef Fuad Ibrahim Audi daga Bauchi. Thank you. Welcome. Go ahead. Kana labin Kibla FM. Yau Chef Fuad ina maka fatan alkhairi. Gaskiya wannan abun da yake faruwa a kan Sheikh Abdul da wannan shari'a nasa ta bayyana wa mutane cewar abin da yake faruwa dai akwai wani abu a ƙasa. Domin idan kana bibiyan shari'an tun daga farko bai kamata a ce an kai Sheikh Abdul ma asibiti ba domin duba kwakwalwansa da kunnuwansa domin lauyoyinsa su suka ce kare amsa wannan tambaya ɗin domin ba su gamsu da abin da alƙalin ya yi ba. To kaga wannan yana nuna cewa kamar akwai wani naƙasu da ake so a shi jingina wa shi wannan babban malami duk wanda ya dubi dubi ga yanda yake wa'azi da tafsiri ba wani wanda zai ce wannan malami baya da hankali sai dai kawai idan akwai wani abun da suke shiryawa wanda kuma insha Allahu ba za su yi nasara a kai ba. Hmm. Ina maka fatan alheri Sheikh Fadi na gode. Mun gode maka awesome dan wahala saka da alheri Kuna sauraron mu on Kibla FM na Fuad Umar. website na Kebla FM shine www.cablefm.com ku logon ka wannan site akwai shirye-shirye mu kala-kala akwai kuma nambobi mu da ake daukawa a kira eh nairamai nairamai sun sun sun su ana ci da dini ne daga Najeriya nairamai ne ba malamai ba haka kuma in ka je Niger kuma inda ka je duka in Europe kuma ne Euromai ka zo gari mun ga kuma dalamai ka je irin garin french french nation cikin africa nan ya kudin garin su sefa sefa mai su ga gaske ga adalci ba yi ba yi sai a china yin wani abu daban a cira dini a cira dini is wrong adalci da gaskiya daya ne an mutum in kai adalci ma sai evidence bai baka dama ka yi wasu abubuwa ba ana maka ma tabe kamar dai ka yi adalci based on the evidence amma ka so ma iri wanka abin da kake yin ga kai za ka da shakku kawai za ka sama mutane shakka ya ce kamar an yi zaman nan dai kawai ne amma ba wani tsarin adalci ciki shine maganan nan mun doki final wato call eh ina ce muna da maybe wanga two bonus calls in aka doki 30 seconds kada wuce domin lokacinmu ya kai sa wanda aka doki kiranka za ka yi magana na kare wuce minti daya ya so ka dibiya e za mu kulle phone line kamar da na ga muku kebla fm ba kira gaya kebla fm ba zuwa gaya kebla fm ba a shigowa gaya ka prepare wani abu ka shirya sannan ka kira ka bada uh, ah, educative a wato contribution contribution da yake yana make sense ko ko hankali na dauka ga wani kira salam ya suna daga naki kira one minute Mustapha kana waya da Mustapha Usman Adamu Gashe Webe State. To dan wa welcome go ahead Laban Kibla FM. Malam Mustapha Ad wannan al'amuran da ake magana za a je a duba kwakwalwar malam ko me to ai ba kwakwalwar malam za su je su duba ba kwakwalwar su ya kamata su je su duba. Hmm. malam fu'ad duk abin da malam yake faɗa yake kore su ai su malaman suna kawowa suna tabbatarwa annabi muna jin su dai in sun daina wannan iskancin da suke ana ce musu ga hanya su suna kaucewa suna yin abin da bai kamata ba hmm. Hmm. malam fu'ad ko zuwa suka suka je suka duba kwakwalwar malam suka ce ba su da hankali su ne ba shi da hankali su ne ba su da hankali saboda hadisan nan suna nan a cikin littattafai ana karanta su a mambarin jama'a ana karanta su a wajen wa'azi ana karanta su a makarantu za a ce haddasana wani an wala kala rasulullah sallallahu kaza da kaza kaza da kaza irin abubuwan da malam yake yaka suna nan burji yanzu akwai matsalar da ba sa taba ma na su maganar annabi ya zo wa fati mutuwa tana da zafi tana da raɗaɗi ai har yanzu suna sallar juma'a ana faffadar su wa me wa annabi ya zo wa fati yana cewa mutuwa na da zafi a wajen a yau mutuwa na da zafi mutuwa na da zafi inna lil mautu sakarati inna lil mautu ai tana nan a cikin littattafan har yanzu suna karanta a dai in sun daina karanta wannan iskancin hmm. amma mun gode maka da contribution da contribution ka eh kun ji wani magana kuma eh cable fm kenan kun ji su daban-daban eh magaganun daban-daban a 30 seconds salam wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Na'am. Muna ji. Ya, Mr. Ford. Nam. Suyana Ibrahim Suyana Ibrahim Mohammed, da na kira kuma sai abin ya kaze. To, bismillah muna ji. Ina fata da kai da ina fata Kibla FM na nan lafiya yana nan daren daren dam. Ana jinka kuma kai. Ana kuma nanatawa, ana <laughs> ƙara nanatawa. Da kyau. Da kyau. To a ci gaba da nanata, a ci gaba da nanatawa. Insha Allah. A faɗi gaskiya. Insha Allah. Eh gaskiya nake so. Masha Allah. Mr. Fuad akwai magana da na taba tura ma. Mhm. In za ka tana baya can da za a yi mukabula a gidan sarki da aka gayyata alƙalai guda hudu. kuma aka ce a fara sarki za a yi kuma aka ce live za a yi kuma aka ce za a ba ah, malam security details da za su kai shi wajen mukabila su mai da shi gida duka wannan abubuwan duka babu wanda guda ɗaya da suka cika suka yi shi guda ɗaya da suka yi babu ba su kai malam ba su ba malam security detail ba malam bai san abin da za a tattauna ba gaba ɗaya dai gashi nan abin ya zo ba tsari sai sa kamar yadda eh, yadda barista ya barista hashim ya ce in za ku yi maganan ganda da da tantanin makwallato to sai ku shigo sai ku sako amma idan ana magana na ilimi to mm. ku zo ku kawo magana na ilimi mm. ba maganan wasa ba mm. wato mutane abinda da ba su fahimta ba a duniya yadda ake ganin kano da martabar kano yadda kano ake kaunar annabi kai kanka malam fuad umar ka taba faɗan wani magana ka ce in har in har malam abdul ya zagi annabi bai isa ya yi kwana biyu a kano da rai ba haka to amma kuma menene ne kun kai mutum kot? daga kot kun zo kun ce za ku canja me yake da su za ku canza charges wanda kuma a ka'idar shari'ar musulunci in ka canza charges ka rushe shari'a fa gaba ɗaya kenan hmm, ka sa shakku cikin cikin kesin kama to kan kenan maganar da ka kai kawo na farko ƙarya ne kenan hmm, ka san da kanka da kanka <laughs> na'am ka fahimce ne Mr. Ford ka tsare kanka da kanka ka je ka kawo magana da ka kawo na farko ka za aka kulle wannan mutumin hmm. sai kuma abin ban haushi abin ban dariya wai ku da kuka kai kara sai kuka ce wai alkali ya baku kwana talatin za ku je ku haɗa hujjojinku kenan ba ku da hujja kenan kuka kawo shi hmm. kuka zo kuka ajiye shi ba ku da hujja kuke neman kwana talatin shi sabilin layi mai safo da kuwa adalci anan ah, haba come on come on come on ba ai ta nanatawa mm, mun nanata ta nanatawa <laughs> mai zafuwa mun gode maka kana tona mana asiri mai zafuwa kana <laughs> tona mana asiri ba mun gwamnati ne <laughs> mun gode da wa da contribution eh da wa ya bada ah, shi kuma nasa ra'ayi Uh, mun gode kuma mun kulle phone lines na officially ina ce mun doki enough calls sa'annan kuma you know agree to disagree yanda magana yake kenan uh, kuma wani lokaci kuma mutum kana kana kana wani tunane left sharp ya kasance kuma ya fito da uh, right ta wannan tunane mutanen suna da right su yi wannan tunanin amma shi ya kamata alkalin kuma ya yi adalci ya prove su wrong duka duka maganan kenan ya yi adalci ya prove mutanen da suke da wannan opinions na wrong kare ya yi aiki da pressure ya yi adalci kare ya bari nairamai su dame shi su fitine shi je yi abin da yake yana cin kare da doka kaka bari wani naira mi ya zo ya zo ne disturbinka ya bari ka je ka yi wani abin da yake yana cin kare da doka ka yi abin nan based on law law kamar aka nuna ka yi wasu abubuwa da yake doka yana cin kare da doka to da aka kawo to attention bai kamata ka yi fushi ba she ka gyara she ka gyara ma she ka je kana bin anya kana ba da wani impression kamar malamin mahaukaci ne yana da ah, ciwo na tabin kwakwalwa wannan al'umma suke ce wai no yana kara musu wannan wato yana bari wannan maganan da suke jin na yana samun karfi cewa kaman kai kana da abota da cikin naramai nan kuma baka yin adalci baka yin adalci na ba su wannan suna naramai nan domin me naira ne ake ci da suna dini naramai ne a gani amma akwai maluma kuma da yake su kai bai yi wani wani da'awa uh, domin kudinka a san bai yi domin yana sana'a ya kari kudin shi amma duk wanda yake kai yana inna alhamdulillah she leka kana kidaya wani kallo na madu kaza kaza ce ce hey ga accountin ku bashi ku bashi tutura musu kudin duk masu yi wannan abin nan ka bi su za su tura ka on the wrong track sun tura kan the wrong track sai sa ka saya ka yaki da doka ka yaki da adalci da fairness both sides shi zai zamo uh, the best way to, uh, to proceed suna na fuwa da umar website na cable fm shi da www.cablefm.com ku log kan wannan site mu nan za ku samu shirye-shirye mu kala-kala akwai kuma nambobi mu da ake dauka kiran mu tun lokacin da muke shiri an kana da wani contribution kana ka kira ka faɗa wannan magana da ya ko amma ka tuna cable fm ba a kira gaya cable fm ba a zuwa gaya ka prepare kanka ka kira domin ka bada wani good contribution amma agree to disagree anya ka fada na kan fadi nawa su fadi nasu mu fadi namu wani lokaci mu rayu wani lokaci kuma ba mu rayu Website mu www.kiblafm.com. Number one stop, Kinana Kibla FM. Until the next presentation, and I hope you can have a good morning, good day, good night. Kumanda mku salama, generally nati salam.